wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 11 ga watan jumada afsaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa da 1442 wanda yayi daidai da 25 ga watan Januwari shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin a Juhudu Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali fi muharabatul gulu fi tabdi. An gane wanda ainihin Falih bin Jibr an gane ya tattaro shi. Hafizahullah. A yau za mu tashi shafi na shidda. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واليوم أجد نفسي أكتب مرة أخرى shi fali bin jibir yana cewa a yau dinnan ina samun kaina wato ina yin rubutu wani lokaci daban kuma gashi ina yin rubutu kuma yanzu game da kariya ga wannan babban malami sheikh rabi hafizahullah mimma tahamu ba al-yawm daga abin da wasu sashen mutane suka tuhumce shi yau bi annahu laysa lahu tuhurun fi ilaji zahirati tafdid cewa wai ba shi da wani kokari wajen wajen ilaji na ainihin zahira na tafdi cewa ba shi da wani kokarin da yake wajen kokarin yin maganin wato ainihin abin da yake bayyana na ainihin bid'antarwa kuma ji wani da kuma abin da ya shafi kauracewa tsakanin salafiyin ka ga wa'annan duk yan salafiya ne Aƙidansu ɗaya manhajinsu ɗaya don an ɗan samu bambanci kan wasu masail sai a ƙaurace wa juna a daina mu'amala da juna to shi ne suke cewa shekar bi ba shi da wani ƙoƙarin da yake yi wajen ganin ya magance wayana al'amura in ji masu tuhuman shi kenan ba wallati zaharat fi wato abubuwan da suka bayyana a cikin lokuta na ƙarshe ko ba ga ba irin lokutan nan na ƙarshe kasancewan yanzu jahilci wa mutane yawa sannan kuma son rai ya yi wa mutane yawa za ka ga mutane suna da awa salafiya amma sai ga adawa mai tsanani tsakanin juna ka ga ainihin suna ƙaurace wa juna ba sai ma juna sallama ko abin da ya kama da wannan an gane na'am wa annal fitna wa fitan wa annal fitna eh, fitan hasalat bi sababi sukuti kuma wai lalle cewa su suna ganin wai fitina wai ya faru ne saboda sababin shurunsa wai saboda Sheikh Rabi ya yi shiru ne bai yi magana ba shi ya sanya aka samu fitina au li tilka ko kuma ya goyi bayan wannan zahira din so in ji su fi hadhihi risala al-mukhtasara eh kasan akwai masu wanda suke ainihin yiwa shekar bi ƙarya da batanci da yarfe sai ce duk wani abin da ya shafi shekar bi ai shekar bi ne shi ya karantar da mutane guluwi an gane duk wani abu da kaga ana yi na tsanani a cikin da da'awa salafiya ai biyu ne ya karantar da shi ai shi mutum ne wanda yake mai guluwi shi mutum ne wanda ya karantar da guluwi da abin da ya kama da wannan kai na taɓa jin ma wani yana cewa wayannan yan haddadiya din nan wayanda suke zagin Abu Hanifa suke aibanta shi suke aibanta Ibn Taymiya suke aibanta Ibn Hajar da Imam Nawawi wai wayannan mutane yan haddadiya din nan masu mummunan fikira din nan wai ai yan haddadiya din nan ai sun samo ne daga shekarabi ai shekarabi ne ya koya musu wannan guluwi wai da ya koya musu wannan guluwi wai da ya ga sun wuce shi shine kuma daga baya sai zo yana cewa wai a sassauta kace bayan ka riga ka karantar da mutane guluwi wai shekarabi shi ya karantar da guluwi din amma kuma daga baya da ya ga sun koma kan shi sai zo yana fara cewa kuma a sassauta kaga duk wannan yana daga cikin ainihin kazafi wanda mabiyansa ke yi a wanda ainihin wanda yan adawan shi ke yi an gane akwai yan adawansa wanda daga cikin yan sururiya yan adawansa daga cikin yan bid'a irin su ikhwanul muslimin irin su ainihin irin su yan kudubiya yan adawa wanda zaka ga duk wani abu na sharri suna jingina ma wannan bawan Allah kuma wannan bawan Allah abubuwan da suke faɗa kan shi mafi yawa gaskiya ƙarya ne an gane kawai kiyayya ne sai ya zama to duk wani abu na sharri sai su yaba masa suna yin haka ne don su ɓata shi su hana mutane fahimtar da'awan shi kamar yadda 'yan bid'a suka bata muhammad bin abdul Wahhab rahimahullah an gane su ce mutum ne tafsiri mai kafirta mutane mutum ne wanda baya son annabi mutum ne kaza kaza mai tsanantawa an gane to duk irin wannan malaman bid'a sun yi rubuce-rubuce na kazafi da ƙarya da yarfe ga wannan bawan Allah wanda wallahi in ba ka san shi ba ko ka karanci littattafansa za ka ɗauka da gaske mutum ne mai wuce gona da iri wajen kafirtawa wajen ba ya yin uzuri ga musulmi da abin da ya kama da wannan to irin wannan kazafi to a wannan zamanin idan ka ga mutum yana yi ga bi to kada ka raba ɗaya biyu to kawai wato yana da fahimta ne wanda ba na sunna wato ba cikakken ahlu sunna ne shi da zaran ga mutum na cewa ai fitinan ne ne to kawai ka sa masa x kasancewa lalle wannan mutumin wato yana da ainihin matsala ne in ma yana da fikira ne na sururiya ko kuma dan haddadiya din ne shi ko kuma yana da fahimta na ikhwanul muslimin ko yana da fahimta na qutubiyya ko mumayyi ne shi ko dan hizbiya ne shi an gane to irin wa'annan mutane kwata-kwata ba sa son shekarabi domin shekarabi dodansu ne shekarabi yana tona musu asiri to shi ya sanya duk wani abu na kazafi suke jinginawa zuwa ga wannan bawan Allah hula. ina fatan gane wannan amma zance da gaskiya wannan bawan Allah idan ka duba littattafansa ka duba karantarwansa mutum ne mai matsakaicin ra'ayi an gane wannan ko amma kokari ne misali irin wannan tuhuma jama'a yanzu kafiran duniya gaba ɗaya me suke tuhuma musulunci da shi suna tuhuma musulunci da terrorism da kuma extremism cewa addinin musulunci addini ne na ta'addanci addini ne wanda an kafa shi akan takobi sannan kuma musulmi mutane ne masu tsanantawa masu kaza masu kaza da sauransu haka nan sai ga duk abubuwan da suke jifa musulunci da shi ba gaskiya bane suna yin haka ne saboda adawa suna yin haka ne saboda yarfe suna yin haka saboda propaganda to ire-iren wayannan abubuwa duk wani malami idan ya tsaya kan gaskiya kamar yadda shekaru biyu ya tsaya kan gaskiya kuma yana kan manhaji na tsakiya to wallahi ba zai kubuta daga sharrin mutane ba ina fatan gane wannan yanzu zan bada misali dan abin da ya faru tsakaninmu da masu fikira na haddadiya wanda suka sa rigan salafiya din nan kaga duk mutumin da ya ci suna maganar salafiya zai ɗauka yin salafiya ne ko ba ba to sai ya zamanto sai muka hararo suna sun shiga rigan salafiya ne don su yi wa ainihin salafanci illa to sai ya zama mun fara faɗakar da al'umma dangane da sharrinsu da muka fara yin wannan magana sai su yan wannan masu fikira na hadadiya wanda suke da ainihin sansani a unguwar mi galiban da kuma suna da sansani a bidda an gane to wasu daga cikinsu mafi yawa lokacin da wannan abin ya faru sai aka samu wasu ainihin bara gurbi wasu mutane wanda suna da awon suna amma suna da mummunan fikira dama suna jiran wannan abin da ya dama da suka ga mun fara raddi ga 'yan haddadiya muna nuna irin kurakuran da suka yi suna kafurta mutane ba ka'ida suna tarwa ba ka'ida ko kowa ya san karantarwar tuni muna yawan nuna wa mutane maganan kafurtarwa da maganar birantarwa baya hannun 'yan bana bakwai maganan kafurtawa da tarwa ana yin shirye da ka'idoji da sharuɗa da ne. tuntuni har ma mun sa littafin fitnatul takfir kowa ya sani Mm. mun sauke littafin nan da yawa saboda a nuna wa mutane cewa kafirtawa ba abin wasa bane ba kuma ina ganin kowa ya san yadda muke yawan jan baitin nan na ibn qayyim al-jawziya al-kufru haqqul lahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abdu qad kafarahu fa zaka zul kufrani muna yawan jan wannan baiti kowa ya san karantarwar mu kowa ya san karantarwar muna fada da ainihin kafirtawa muna faɗa da bid'antarwa ba tare da ka'ida ba muna faɗa da guluwi to wayannan bayan Allah sai suka shigo suka sanya riga ta da'awa a salafiya sai ka samu wani dan jarida yazo zo ya sa rigan da'awa salafiya amma kuma ya yana gurɓata salafiyan ina fatan gane wannan to wannan shine abin da ya faru da muka hangi cewa lalle ana so a bata ainihin salafiya to sai muka ce dole ne mu ankarar da jama'a baya halatta mu shiru da muka fara bayyanarwa sai suka fara ashar suka fara zagi suka fara yarfe suka fara propaganda to sai aka samu wasu malamai sai suna cewa to ai dama mun gaya muku ai dama wa'annan yan madakila ina fatan gani in ka ji mutum yana yawan maimaita kalmar madakila to zance na gaskiya yana da matsala ne a wajen manhajinsa yana da matsala ne a wajen aqidansa yana da wata fikira ne wanda Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair ya tona mishi asiri to irin su zaka ga to dama mun gaya muku 'yan majakila suna da matsala dama mun gaya muku karshen al'amari za su ƙare a kotu ko ba gano wannan ba ai ƙarshen majakila za su koma ne suna faɗa da junansu to shin jama'a wannan faɗa ne tsakanin 'yan salafiya isu isu ko faɗa ne tsakanin 'yan haddadiya ko masu fikira na haddadiya da 'yan salafiya na gaskiya eh? to kaga irin wannan magana babban malami Sheikh biyu, bin haji Umair Al-Madkhali ya dan yi ishara zuwa ga wannan yana cewa a daga cikin wannan littafi na sharu abin nan sharu gidansu salaf a ashabul hadis an gane yi magana a cikin shafi na 191 cewa la tazunnu ayyuhar rawafid wa farahu an na ahalar suna in mu an gane kada ku yi zato ya ku yan shi'a kada ku yi farin ciki ya ku yan shi'a cewa lalle ahalus sunna sun rabu yan salafiya a yanzu sun rabu a yanzu suna ta rikici da juna suna zagin junansu kada ku yi farin ciki da wannan yace inna ma hadhihi fi'a madususa ala manhaj salafi lalle wannan kungiya wanda mu yan salafiya muke fada da ita kungiya ce wanda an cusa ta ne cikin manhaj salafi zai iya yiwa ma makiya ne kila makiya ne daga cikin ikhwanul musulmin. ko makiya daga cikin yan zururiya ko makiya daga cikin yan haddadiya ko makiya daga cikin kafirai suka cuso mana irin wayannan mutane in ji shekarabi yan haddadiya wato in ji shekarabi wato makiya ne wanda zai wa makiya ne suka tuso su don su gurɓata awa salafiya saboda su hana mutane fahimtar su an gane inna ma hazi a madususa alal manhaji salafi bi tashwihi wa isqa'i ulama'ihim wato an cusa su ne cikin manhajin salafi don gurbatawa da kuma zubar da darajar malamansu an gane domin gurɓata da awa salafiya da zubar da darajar malamansu wali haza bada al-haddad bibin taimiyya to wannan shine dalilin da yasa mahmud al-haddad al-misri sai ya fara da ibn taimiyya inji shekarabi yana shekarabi ne ke nuna mana ba rikici tsakanin salafiya bane rikici tsakanin yan salafiya ne da yan bid'a masu fikira wasu ta saba sunna yan salafiya ba sa zagin malaman sunna in ga dan salafiya ya yi raddi to ya yi raddi ne ga wanda ya kaushe hanya to sai ga cewa su din nan suna cewa ai rikici ne tsakanin yan salafiya dama yan yan madafila dama mun gaya muku za su kare a haka shin jama'a tambaya an taɓa samun wata da'awa a duniyan nan wanda ba a samu rikici ba yanzu mu dan dawo nan kusa kusa kungiyan jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da sunna ai sun fara da'awa da kansa a hade yake karkashin jagoranci na Sheikh Ismail Idris Jos Allah ya gafarta masa to daga baya izala ta kasu ko bata kasu ba izala ta kasu kuma rikicin da izala ta yi mu da ake cewa yan madakila kamar da sai kira yan madakila mun yi wallahi tallahi ba mu yi kwatan shi ba yan izala sun kafirta junansu yan izala sun raba masallatai yan izala sun daina cin yankan junansu yan izala sun je kotu ba abin da bai faru ba kuma har yanzu a raba suke akwai izala kaduna akwai izala kaduna akwai izala jo sannan kuma rabbi suke wa junansu na kafirtawa da bid'antarwa da kwace masallatan juna duk wanda ya fi wani karfi zai kwace matsayin masallaci an yi haka ko ba yi haka ba to a nan wajen zai ce to ai dama mun gaya muku karshen haka za su kasance sannan yan shi'a su ma sun yi rikici ko ba su yi da'awa ta muslim brother wanda Ibrahim a zazzaki ya kawo ai da can da'awa ce guda ɗaya to yanzu da'awa nawa ne wajen guda uku ne kai ya mafi uku kuma sun yi rikici an balle wa zazzaki saboda ya kawo a gidan shi'a sun kafa ainihin ƙungiyarsu ta jirgin islam a nan wajen an yi rikici ko ba a yi ba an yi rikici mai zafi an zubar da jini an yi ma juna raddi an yi wake-wake na batanci ga juna da abin da ya kama da wannan to shin wannan abin ya faru ko bai faru ba to shin yan salafiya ne kawai wanda ya taɓa faruwa gare su sufaye yanzu sufaye yanzu tijjaniya ma yanzu guda biyu ne yanzu a duniya a nan garin kaduna akwai tijjaniya akwai ainihin fitiyanu almunazzama akwai fitiyanu wacce ba munazzama ba ita munazzama na isa na isa shi shek isa karabiyu shi ke jagorancin ta sannan kuma akwai wacce ba munazzama ba su ma adawa suke da juna ba sa halartar maulidin juna idan wayannan suka yi maulidi a Kano wayannan sai a Bauchi na fata gane wannan sannan kai duk wata kungiya a Najeriya da ka sani insha Allah an samu rabewa tsakanin su sannan kristoci yanzu akwai rabewa ko babu akwai Roman Catholic akwai Protestant akwai kaza akwai kaza to akwai wata ƙungiya ce musulunci masu da'awar musulunci mai manzo Allah ya faɗa game da su ta tattari ku ummati ila salatin wa na firqa to eh ala sala ala sala ala firka, da sannan al'umma ta za ta kasu zuwa kashi da uku, to wannan ya nuna musulunci babu gaskiya sai wani ce in dai musulunci gaskiya ne ba za su rabu ba eh sai gashi kuma musulmi sun kasu har da uku, to wannan alama ne cewa musulunci ba dinin gaskiya ba ne? me ya kamata mutum ya ce zai ce an samu matsala ne tsakanin masu musulunci na gaskiya da waɗanda ba na gaskiya ba idan mutum mai adalci ne an samu matsala ne tsakanin a cikin izala akwai masu gaskiya daga cikin sako wanda ba su gaskiya a cikin rikicin dole a samu mai gaskiya ba wai dama mun gaya muku dama fitinannu ne dole su rabu an faɗi wannan ai to sannan tsakanin malamai ma malamai da malamai an samu matsaloli da dama tarihi ya nuna yanzu imamu na mali da ibn abin zaib har suka bar duniya ba sa magana kuma dukkan su gaba ɗaya malaman sunna ne wannan shi nuna su imam malik ko iyaz billah su tunanu ne wannan shi nuna ba sa son gaskiya sannan imamu na malik imamu darul hijra hula. ya samu matsala tare da shi da ibnu ishaq mai littafin tarihin nan magazi har suka bar duniya ba sa magana da juna imam malik yana ce mishi dajjalu min da idan aka ambaci ibnu ishaq imam malik cewa yake dajjal daga cikin dajjalai to shin wannan ya nuna fitinannu ne su su din nan ba sa san gaskiya ko kuma jarabawa ne wanda Allah ke kawowa jarabawa ne wanda Allah yake kawo jaraba mutanen kirki suka samu sabani wannan sabanin baya nuna cewa wai gaba daya dama can fitinannu ne ai dama yan salafiya fitinannu ne kaga lazimin wannan magana abin da ya faru tsakanin sahabbai me zamu ce kenan idan muka dauki lazimin wannan magana ga irin wayannan mutane masu gurbataccen tunani dan naji wani malami ya fito yana cewa ai dama ya faɗa ai dama ƙarshen alewa ƙasa dama yan madafila ƙarshe za su yi haka ne ngani abin da ya faru tsakanin sahabbai ka fassara shi in ka ɗauki irin wannan ƙa'ida naka in mutane suka samu rabuwa ya zamanto an samu fitina to ya nuna cewa mutanen nan fitinannu ne to sahabbai an zubar da jini an yi yaƙoƙi amma mu sun gaya mana mawuƙifin su dangane da rikicin sahabbai hmm. to yanzu wa'annan mutane abin da suke aikatawa sai muka yi musu raddi shin wannan fitina ne ko kuma gaskiya ne wa'annan mutane suna an da sheik Albanin Zaria shin wannan matsala ne namu mu kadai ko matsala ne na duk mutumin da yake da suna? sunna mutane suna an da sheik Jafar sannan kuma duk wani malami bai tsira ba kuma wannan mu ba ma yin haka su ne suke yin haka dama mu ba ma yin haka kuma da dama mu kowa ya san dama muna inkarin wannan al'amari to da ya zama to al'amari ya tsananta sun zo sun jingina ma shek Jafar cewa shi dan Boko Haram ne sun jingina ma Albani wannan shi dan Boko Haram ne sannan kuma duk wani malami in baya tare da ainihin wannan dan jarida na ungorimi dan bid'a ne shi ba mutumin kirki bane shi da abin da ya kama da wannan ina ba san gane sannan kuma su a wajen wajen ainihin tabdi'i in mutum ya yi bid'a ba magana iqamatul hujja ba gusar da shubha to mun ji tsoron wannan abu in an gyare shi daga bid'antarwa zai koma kafirtawa daga kafirtawa zai koma a halarta jinin mutane a gane dama wuta yana farawa daga hayaki ne to mun ga bari mu tare al'amarin tun kafin al'amarin ya yi tsanani sai muka tare wannan al'amari ina ba san gane wannan da muka tare shi muka yi musu inkari sai wani sai to ai dama rikici ne tsakanin su shin wannan rikici ne tsakaninmu ko muna so mu yi gyara ne shin wayannan mutane masu fikira ta dadiya fitinannu ne ko ba fitinannu ne shin suna da manhaji na salaf ne ko manhaji na bid'a to maganar da shekaru biyu ya faɗa shi ne kada ku yi tsammani ya ku yan shi ku ta farin ciki ya ku to sai mu ce nan wajen ya ku ikhwanul muslimi kan ku farin ciki ya ku yan sururiya kan ku farin ciki ya ku yan hizbiya kan ku farin ciki ya ku yan mumayya kan ku farin ciki eh? ya ku yan bid'a gaba ɗaya kan ku farin ciki wannan al'amari ba rikici tsakanin salafiya bane rikici ne tsakanin masu fikira ta haddadiya da kuma masu fahimta na salafiya ina ba san gani to sai laka wannan dan bayani na yi shi ne dan an karanta mutane ga irin wayannan malamai wanda dama suna jiran sharri ne ga salafiya sun ga salafiya ta an fara fahimtar ta to dama suna neman yadda za su yi su soke ta ya gagara eh to yanzu ne lokacin da suka samu daman aini akwai wasu mutane wanda su dama suna da fahimta ne na ikhwan ana taba sayyid kudu ana taba sal banna ba sa jin dadi to kuma wane ne ya tona asirin wa'annan mutane shekarbi shin shekarbi yana da wani aƙida ne daban wanda ba salafiya ba shin akwai wasu mutane da ya kira 'Yan madakila kun taɓa jin akwai wasu mutane wanda suka ɗauki shekarbi kamar annabi baya kuskure shekarbi shin ma'asumi ne ko kuma ya yake duk ɗan salafiya na gaskiya ya san shekarbi ka wato kamar yadda sauran malaman salafiya suke haka yake ina ba san gane sai dai Allah ya bashi wani baiwa bi wato Allah ya bashi baiwa na gano ainihin kungiyoyi masu makirci ga salafiya wanda suke suke yi a boye Allah sai ya bashi daman gano su to su kuma masu yi a boye din ba kowa ya gano su ba to saboda haka duk mutumin da ya tona masa asiri za su yi masa yarfe su yi masa propaganda wannan shine matsalan da bi ya fahimta wannan shine abin da Nasiru Nasiruddin Albani ya faɗa kan bi cewa ya kware wajen sanin ƙungiyoyi na wannan zamani kungiyoyi masu makirci masu ainihin tanzim wanda yake sirri wato a tanzimu sirri suna da tsari abinda suke bayyanarwa ba shi suke boyewa ba shi wannan bawan Allah Allah ya bashi daman gano su haka nan Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadihi shi ma abin da ya faɗa kenan yace Allah ya ba wannan bawan Allah gano 'yan biya Allah ya bashi gano masu miyagun akidu masu boyewa sai ya kwakulo su wanda su wayannan suna shigowa ne cikin salafiya don su yi mata illa to wannan ya sanya suke tsananin kinsa Sheikh Mukbir ya yi kyakkyawan yabo ga wannan bawan Allah kuma ya nuna irin bai wanda Allah ya bashi amma Sheikh Rabi mutum ne wanda zai iya dacewa kuma ya kuskure duk mutumin da ya dauki Sheikh Rabi cewa duk maganar da ya faɗa ba kuskure a gare shi kuma ba zai auna maganar Sheikh Rabi da kitabu wa sunna ba to wannan mutumin ya zama dan bid'a saboda ya zama to kenan mai yana da wani fahimta na bangaranci na ware wasu malamai to shi dan salafiya tun daga su ibnu Ba su ibnu usaymin su nasiruddin albani su fauzan su abdul musin al-abbad al-badr su sheikh rabi su sheikh mukbil mu duk wayannan malamai a wajen mu malamai ne kuma muna aiki da fatawansu muna auna fatawansu da kitabu wa sunna wanda ya dace mu rike wanda bai dace mu aji. mu muna aiki da ayan nan allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab muna aiki da ayan nan da Allah ke cewa qul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin muna bin kowane malami ne akan basira inda malamin ya kawo magana wanda ya dace da sunna muna tare da shi inda ya wuce gona da iri ba ma tare da shi ko inda kuma ya ke ba ma tare da shi to daga babu wasu mutane ne a fahimta na duk mutumin da ya rike shekarabi cewa shi kadai ne kawai malamin salafiya to wannan shi ya kamata a kira shi dan madakila in har akwai yan madakila a gani ba na tunanin akwai yan madakila masu sanya wannan suna in ka ji mutum na yawan maimaita ta gaskiya yana da fahimta ne na hizbiya ko yana da wasu fahimta wanda shekarbi ya tona mishi asiri wai ya zubilla ina san gane wannan saboda haka mu nan a fahimta ba ma tare da masu ɗaukar shekarbi kamar annabi sannan ba ma tare da masu shuka shekarbi shekarbi a karanci littafinsa a yi masa adalci a daina amfani da propaganda da yarfe na ainihin makiyansa wannan shi ne babban abin da ke damu in ka takura mutum ka ce wai kana yawan sukan shekarbi don allah me ya yi ta yana biri an tarwa ba ka'ida mutum ne mai tsanantawa to amma an ka ɗauki littafansa sai ga mutum ne mai sauƙi kwarai da gaske duk abin da zai yi kafin ya biri an da kai ila sai ya shekara goma yana maka uzuri akwai wanda ya shekara goma sha biyar shekara biyu yana masa uzuri yana ta bin ko zai gyara ko zai gyara bai gyara ba sa'an nan ya yi masa raddi shin a cikin nan akwai tsanantawa to wannan bawan Allah dan Allah yana kira gare ku kada wanda ya kuskura ya rufe ido ya masa biyayya ku tsaya ku karanci littattafansa inda ya dace da sunna ku ɗauka, inda ya saba ku ajiye kuma duk mutumin da ya soke shi kada ku yi saurin yarda ku ce wadda awi malam tuqimu alaiha a abna'uha adiyau ku ce muna bukatan ku kawo hujja wa da'awa duk wata da'awa malam su kimo alaiha bayyana ce matsar ba ku tsayar da ainihin shaidu a kanta ba abu a da 'ya'u. ƴaƴanta masu ƙarya ne kawai masu da'awa saka in ka ce shekara biyu kaza ai fitilanne ne ai shi ya janyo guluwi ai shi ya janyo kaza sai mu ce kawo dalili ulhatu kuma in kuntum idan ba shi da dalili sai mu ce to wannan magana ka ji tsoron Allah ka daina ƙarya ka daina yarfe, ka daina propaganda na'am fa fi hadhihi risala mukhtasara a cikin wannan risala takaitacciya dalilun bayna anna shaykh dalilun bayyinun anna shaykh yuharibul qulub za gani cewa shaykh rabi yana tsananin yaƙi da wuce gona da iri a wajen biri'antarwa baya so kamar yadda samari 'yan bana bakwai suke yi na biri'antar da mutane ba ka'ida shekarabi yana yaki da wannan al'amari da yin gaggawa wajen kayar da malaman salafiya kun gani yanzu in na faɗi wannan magana hankalinku zai kai wani waje yin gaggawa wajen kayar da malaman salafiya shin su wane ne suke da wannan fikira a wannan gari na Kaduna masu fikiran haddadiya ko wato mutanen yan jarida ko to kaga abu ne a fili to wayannan mutane masu kokarin kayar da malaman salafiya su aibanta su sai ka zo kana wayar da mutane a kansu. sai kuma a ce akwai rikici tsakanin salafiya ina rikicin yake wa anna lahu kalaman kaseeran fil hafi al istima kuma bi hafizahullah yana da maganganu masu yawa wajen kwadaitarwa ga ayyukan haɗin kan jama'a yana kokarin kira zuwa ga a samu haɗin kai da kuma haɗuwa tsakanin 'yan salafiya 'yan hmm. salafiya su haɗu su zamanto tsintsiya madaurinki ɗaya na'am فالرسالة هذه عبارة ita wannan risala fassara ne daga abubuwan da yake an dan daso an ɗan tsinko shi daga maganganu na a Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah walam ni ban ambaci duk maganar shi ba inji Fale bin Jibril hmm. yace ban ambaci duk maganar shi ba na na dan dauko kadan ne dan ka san irin gudunmawa wanda wannan bawan Allah ke bayarwa walakin fiha kifaya liman arada alhaq sai dai a cikin su akwai wadatarwa ga mai son gaskiya mai son gaskiya ba kenan amma ba wanda baya son gaskiya duk abin da ka kawo wallahi ba zai saurara ba an gano wannan an gano shi ne wani ke cewa fa'izal bayyana lam tuguni shay'an falki masul huda Bihinna ana'u wato idan hujjoji ba su amfana da wani abu ba neman shari'a ga mutane wahala ne akwai mutumin da hujja baya masa duk abin da ka kawo masa na hujjoji wallahi baya amfani da shi wa in yarau kullu ayati la yu'minu biha ha ko da sun ga dukkan ayoyi la yu'minuna biha ha la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba ku gane wannan ai in sun ga dukkan ayoyi la yu'minu biha ba za su yi imani da ayoyin nan ba misali to akwai mutane irin wayannan wal hadaf min hadhihi risala wato abin da yake hadafi ga wannan risala din wato yana yana takaituwa wato an an, an lakasa shi akan al'amura da dama ne minha idahu dawr sheikh rabi daga ciki akwai bayyanar da anin gudunmawan sheikh rabi hafizahullah fi mu'alajatul gulub fil hajar wa tazir, a wajen wajen yin ilaji wajen yin maganin ina ba san gani wajen yin magani wajen gusar da wuce gona da iri a wajen wa mutane da kuma taziri shehi yana magana kan yadda wasu samari suka wuce gona da iri wajen hajar suka wuce gona da iri wajen me wajen taziri wa ina yato sheikh hafizahullah bil wasadiyya da kuma kulawan sheikh Allah ya tsare shi yadda ya kula da ainihin wato tsaka tsaki ya tsaya kan manhaji matsaka tsaki a cikin al'amura na da'awa kaga wannan magana da wannan bawan Allah ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? shi shekara biyu mutum ne mai tsanantawa wajen bir'antarwa ko wajen kafirtawa ko kuma mutum ne mai wuce gona da iri cikin al'amura ba gaskiya ba ne. in kana so ka sani shekara biyu ya wallafa littattafai ɗan uwa kada ka saurari yan farfaganda. ka ɗauki littattafansa ka karanta ka gani mu ma da can lokacin muna yara ana gaya mana cewa Muhammad bin Abdul Wahab asalin shi ba Yahude ne wai iyayensa wato asali mahaifiyarsa ba Yahudiya ce mahaifinsa ba Yahude ne wato yahudawa sun yi mitin a isra'ila cewa ana so a zo a dasa yahudanci a cikin jaziratul arab to wai a lokacin nan shi ne suka zo na suka yi mitin suka jito hanyar da za a bi a dasa yahudanci a jaziratul arab shi ne a samu wata mata idan ta samu juna biyu sai a je a girke ta a cikin a tsakiyar ainihin saudiya in an girge ta in ta haifi yaron sai ta haifi yaro ba yahudi to wannan ba yahudan nan gaban ya girma shi ne zai ringa yada yahudanci to shi ne sai suka yi haka aka samu wata mata wato ma'ana mijinta ko kuma aka yi zina da ita ta samu juna biyu Allahu a'lam wanda ta samu juna biyu shine sai aka dauke ta aka je aka kai ta can Saudiya aka ajiye ta a nan wajen sai ta haifi yaro wannan yaro shine Muhammad bin Abdul Wahhab ina fatan gane to shine ta haifi wannan yaro shine yaron ya girma aka koya mishi yahudanci yanzu wannan da'awa ta Saudiya salafiyanci din nan ai shi ne da'awan yahudancin ina fata gani. to irin wannan propaganda da ya rufe ana yi wa malaman sunna to shekarbi saboda yana tona asiri yana tsananta wa 'yan bid'a wajen gano sirrinsu da kuma yana hana su walwala to wannan ya sanya 'yan bid'a suna yin duk ƙoƙarinsu gaba ɗaya wajen ganin sun ɓata wannan bawan Allah wajen ganin sun masa yarfe misali an gane wannan ko yanzu misali dangane da abin da ya shafi ainihin kaurace wa 'yan bid'a wani abin da ya shafi hajarar muftadi a yana ganin kun ga wannan lissafi na alhajjul fasil bayyana mu'amalati ahalin suna wa ahalin baɗin? da kuma littafin addawabi shi kai yake mu'amalati ahalin suna wa ahalin baɗin? sannan littafin fiqhu ta'amul ma ahalin suna wa ahalin bid'ah kaga a wannan littafi ya an kawo magana kan aiwatar da maslaha idan mutum zai kaurace ɗan dan bid'a ya aiwatar da maslaha a cikinta hmm. an gani ba wai haka nan kawai ake ƙaurace wa ɗan bid'a ba Kunga a takaicen ka duba shafi na ainihin sha bakwai nashi littafin fadilatu sheik alfaki al'allama ubaid bin abdullah bin suleiman al aljabiri eh, wannan bawan allah ubaid aljabiri Hula. a wannan littafi na alhaddul fasil bai na mu'amalat ahalus suna wa ahalul batin wato shafi na sha bakwai wato yi magana cewa an tambaye shi aka ce a sualu sadis ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum hadha sa'ilun yas'al wa yaqul fadilatu shaykh mata yakunu hajar hajaran sahihan shar'iyyan li ahli al wa ahli maasi mata yakunu zalika hatta ya al-garb al-shar'i min hadha min azim an tambaye shi a yaushe ne wato yake halarta a yi hajjar muftari a ƙaura cewa yaushe ne hajar yake zama ingantacce wato hajar na shari'a ga ma'abota biri'a da ma'abota ainihin saban Allah to amsan da ya bayar ce awwalan alhajar huwal asal, asal farko ƙaurace wa dan shi shine asali an gane saboda zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai to mimman qadara alaihi wannan shine asali ga duk wanda yake da ikon yin hajar ɗin wa kana ɗa'a kuma ya zama ana masa ɗa'a. ya zama malami ne yana da mabiya sosai suna masa me da'a ya tamirun nas bi amrihi mutane suna bin umarninsa wa yantahi bi nahyi ko mutane suna hannuwa da haninsa kun gane wannan shine sharadi na me kafin malami yayi hajarul mubtadi wato mutum ne wanda ake wa da'a mutane kuma suna bin umarninsa suna hannuwa da haninsa to hajaru ahlul bid'ah wa hajaru ahlul ma'asi hadha huwa al-asal kun gano wani ko yace kauracewa ma abota bid'a kauracewa ma abota saban Allah wannan shine asali hatta ya uda ila rushdihi har dan bid'an ya dawo zuwa ga shari'arsa wa yuraji alhaq kuma ya dawo ya sake muraja'a na gaskiya ya koma zuwa gaskiya yace lakin idza kana hadha shakhs gairu muda ko idza kana hadha shakhs gairu muda idan wannan mutum ya zamanto ba abin yi wada'a ba ba eh? in ya zamanto shi bai da tasiri ba abin yi wa da'a ba wal kiffa raji hali zalikal muftadi ya zamanto rinjaye an gane wato ma'ana wato tasiri na rinjaye ya tabbata gawa ga wannan dan bid'a din in ya zamanto tasiri na rinjaye ya tabbata ga dan bid'a dan ne shine ake wa da'a dan bid'an shi ake bin umarnin sa dan bid'an shi ake aiki da hannun sa yana da mabiya da yawa eh fa hahuna la tad'u ila al-hajar to anan wajen ka ku kira mutane zuwa ga me zuwa ga hajar wala ta amur bihi ha kada kai umurni da hajar kuna ji ka'ida kenan kafin ayi hajar waye zai gaya mun abin da ya fahimta kafin ka kaura cewa yan bid'a ana so a cika wani sharadi ana duba me maslaha kamar ya maslaha eh a cikin al'umma ya zamanto shi wanda zai yi hajjar wanda zai kaurace wa 'yan bid'an wato in ya in ya kaurace kauracewa zai tasiri kamar me kamar yana da tasiri a cikin al'umma kamar yadda ka faɗa ko barakallahu fiku na sai me kuma da in ya bayar da umarni za a yi za a bi na'am shi in kuma ya bayar da umarni za a bi umarnin shi in ya hana kuma kuma a kuma sannan kuma wal kiffa arrajiha li zalika mubtadi in ya zama to shi ahlus sunan shi ke da jama'a shi ke da rinjaye a cikin wannan mujtama din a nan wajen kaga wannan sharaɗi sai an cika shi an gani eh karfin kasuwanci yawwa lakin laka anta an tuhazzirahu falata tazurahu sai dai kai din nan kai da kanka in ka gane cewa dan biriyan yana da tasiri in kasancewa wato ba za ka iya mai hajjar ba wato ba za ka iya cewa a mai hajar ba kai karan kanka sai ka ringa mishi hajar hajar fala tazuruhu eh fala tazuruhu kada ka ziyarce shi wala tastaziruhu kada ka sa wani ya ziyarce shi wala tahdur majalisahu kada ka halarci majalisinsa fa'iza su ilta in an tambaye ka faƙul la'amunuhu ala dini eh? ni ban amince da shi ba ga addini na la'amunuhu ala nafsi ni ban amince da shi ga kaina ba an gane ku ni ban amince da shi ga addini na buga kaina an gane wa qarqaddamtu lakum anna awwal kalima azun fi awwal su'al aw fi sani su'al wal allahu takarrara anna ahlus sunna yura'una al-maslaha kana ji lalle ahlus sunna suna kulawa da maslaha kafin su kaurace wa dan bid'a yanzuruna fil maslaha wal mafsada suna dubawa cikin maslaha da kuma nan da zai biyo baya shin idan muka kaurace wa dan bid'an nan ɗan bid'a za su takura har ma ya zamanto wasu in suka takura su dawo zuwa ga gaskiya irin yadda manzo Allah ya sa aka takura wa Ka'ab bin Malik al-Ansari hatta iza zaqat alaihim al-ardu bima rahubat wa zaqat alaihim anfusuhum har sai da kasa ta yi masa kunci duk fadin ta ko ba haka ba to ana so in an dan biri a hajar dan biri a yaji a cikin sa yaji ya takura yaji ya shiga cikin tsanani to wannan ko ba zai yiwu ba in ya zama to yan salafiya yan kadan ne idan yan salafiya su zama sun zama to yan kaɗan ba su da yawa kamar yadda misali ɗan jaridan nan ke yin hajar a unguwar yi misali mabiyansa ba su wuce mutane goma ba misali yan tsararru misali sai ya ƙaura cewa mutanen unguwar yi wanda sun kai nawa sun kai wajen miliyan da wani abu shin za ma san yana yi sai dai shi sha wahala saboda dole ne ya mu'amala da su akwai siye da siyayya akwai wasu mu'amala wanda dole sai yi da mutane to mutane sun kai miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi kai mabiyanka mutane goma sai ka zo ka ce za ka ƙaurace za ka yi hatar ga wa'annan mutane shin waye zai sha wahala wane ne ƙasa za ta yi mai kunci ɗan salafiya ko ɗan biliyan kaga ɗan jarida ne zai shiga wahala to saboda haka sai ce a in har wato in ka ƙaurace masa akwai maslaha rajiha a fa'iza kanatul kanat al maslaha rajiha fi hajjar al mubtadi wa zajrihi wa ta'zir minhu hajjiruhu wa zajruhu idan akwai maslaha wanda ya rinjaye wajen kaurace wa dan bid'a da tsawata masa da yin ta'ziri a gare shi ku kaurace masa ku tsawata masa wa haziru minhu ku yi ta'ziri kuke kowa ya daina magana da shi kowa ya daina sallama da shi a daina halittar ainihin an mai rasuwa kada a ji a mai ta'ziya wa hajjiruhu ku kaurace masa wa idza kanatil mafsada arjahu ko wai ka na tilmafsada arjaha in ya zama tobar barna shi ya firin jayi ba idan ya zama to in muka yi masa hajar mu za mu sha wahala mu za mu takura wannan ya ta'allabu na ala ahli sunna mutane za su ringa kai farmaki suna cutar da ahli sunna saboda ahli sunna ɗan tsararu ne to yanzu me za mu yi fa innahum la yahjurunahu to lalle su ahli sunna a nan wajen ba za su yi masa hajar ba yaktafuna bi raddil ilmi za su wadatu da raddi na ilimi a gare shi to kun ga wannan shine fahimta na salafiya to yaya fahimta na masu fikira na haddadiya yanzu misali masu fikira ta haddadiya a bidda kusan suna hajar ne ga kowa da kowa a bidda isu isu ne kawai ba su wuce su biyar ba to su biyar din nan kawai sun ƙaurace wa duk mutanen da suke bidda da sunan wai suna bin da'awa salafiya shin dan Allah wannan da'awa salafiya ce ko ta da'awa daban to kun ga wannan shine abin da ya kamata a san fahimta sannan a shafi na tara ya ƙara maimaita irin wannan magana din ina ba san gane ya ƙara maimaita cewa in za a kaura wa dan bid'a sai an duba sai cewa a cikin shafi na tara daga tsakiya yana cewa kana ahlus sunna ala hadhihi shidda wa hadhihi alquwa ala ahli ahlus sunna sun kasance kan wannan tsanantawan da wannan karfi ga yan bid'a Wadda dalala da ma abota bata kina ma kanu lahu kina ma takunu lahum shauka a lokacin da suke da karfi su ahlus sunna suna da karfin jama'a suna da karfin gwamnati an gane to a lokacin ne ahlus sunna suke yin me suke hajar wal kifa rajiha ga tasiri suna da tasiri wanda ya furin jayi an gane su ahlus sunna suke da jama'a ahlus sunna suke da fada aji to anan wajen fa innahum yatasaddaruna lil bid'i ya tasaddauna lil bid'i an gane ko lalle za su taso ma ayan bid'a eh za su taso ma mutanen ta bi kulli kuwa da kowane irin karfi an gane kama annahum idza kanu du'afa yace kamar lalle su ahlus sunna 'yan salafiya in sun kasance masu rauni yace ce la haula wala quwwa babu dabara babu karfi wa shauka lil mubtadi'a ya to karfi ya tabbata ga yan bid'a wa saula lahum duk dai suke da rinjayi wal kiffa an raji suke da tasiri fa innahum yantahijuna al hikma lalle za su bi hanyar mai eh fa innahum yantahijuna maza al hikma sai su bi hanyar hikima wa yaktafuna bi tahzir min al sai su wadatu da yin tahziri daga bid'a da kuma da kuma abubuwan da aka kirkirwa cikin addini kun gane to duk malam anan wajen yayi bayanai akwai bayanai da yawa saboda lokaci zan dan dakata anan wajen almuhim dai ku san bambanci tsakanin yan salafiya na gaskiya da wa'annan mutane da suka sa rigan salafiya suka zo suna cutar da yan salafiya sun zama to rago da wutsiyan kare an gane sun zama alaƙaƙai ga da'awa salafiya ƙashin bakin tulu sun ki shiga sun ki fita muna ƙoƙarin mu ingiza sai kunno kai suke yi amma kuma suna shigo mana da wani irin guba mai cutar da ainihin da'awa salafiya Allah shi kiyaye a wannan shi ne insha Allah za mu ɗan dakata anan eh kike nan go to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk